ina taya mun farin cikin samun wannan nasara ta malam bola ahmad tinubu ya zama shugaban kasar najeriya kuma daga hawan shi zuwa yanzu wanda ma bai zaɓe shi ba ya yi da na sani da na sani da na zaɓe shi yanzu dai a takaice kana cikin murna kenan a ina cikin farin ciki gadan gadan alhamdulillah alhamdulillah to amma wasu kuma suna cewa kamata ya wannan murna taka karka yi ta sosai ta je har ciki saboda mm. yan jam'iyyar PDP da yan jam'iyyar Labour sun tafi eh. kotu kar reshe ya zo eh. ya juye mujiya kotu ta karbe wannan nasara ta tinubu da suke zargin an yi maguɗi kuma <laughs> da musu da wannan nasara. <laughs> To kai daman za ka daga mutum ka buga shi da kasa ne ka yanka shi ka ce ka ce za ka hana wadar wadar? Ai shure shure baya hana mutuwa amma kuma ba za ka hana a shure shure ba. Wannan tsari na Ubangiji Allah ya tabbatar da shi. Waka idan za mu yi muna duba nagartanka ne da mutuncinka da kuma ya kuke da talaka. su yi wanda za ka mulka ya kuke da shi saboda ni a nan nake samun ladan da zan samu a nan ne nake samun me aka cewa duk wani kwarjini na da wani tunkaho da nake na masoyan nawa wannan abin shi ke bani ina masoyan saboda abin da suke so ki samun lada daga wakar da kai wa Tinubu da shugaba Buhari da suka yi sosai ai yanzu idan ka ji yanzu idan ka ji yanda ake yabo ake cewa ana sa albarka ana sa albarka sarara an karbi kasa ai ba karamin abu jin daɗi zaka yi ba alhamdulillah mu ba wani abu muka ce ba ba wani abu muke cewa za mu yi ba a'a magana muka ce wannan mutumin nagartacce ne kuma mutanen ƙasar nan suna son shi majority mutanen ƙasar nan suna bin sun yadda Bola Ahmad Tinubu ya zama shugaban ƙasa saboda mutum ne wanda yake da ilimi a musamman ɓannan tattalin arziki musamman harkar me tsaron nan da ake magana ba ka da wani right person wanda yake nagartacce wanda zai taimake ka harkar tsaro ka Bola Tinubu saboda ita harkar tsaro ba wai iya bindiga bane kawai harkar tsaro saboda haka akwai abin da Bola Ahmad Tinubu ya yi wanda bindiga ba za ta iya yi ba wanda lokacin ana me yake cewa ana kwace ana daba a harkar Lagos ba bindiga ya dauko yake su ba nema masa abin yi yayi suka zama busy tun daga nan aka samu cikakken tsaro a cikin Lagos To amma kuma yanzu yanzu haka eh, wasu kamar wani fitaccen mai adawa da shi Bola Ahmad Tinubu wato hmm. Gino Melaye kenan ya ce hmm. yana hasashen kamar akwai alamun su waɗannan 'yan daba da Tinubu ya yi a Legas zai ɗauko su daga Legas ya dawo da su Abuja wato area boys kenan. Dino Melaye yana cikin wanda aka daga aka buga da ƙasa. Saboda idan Dino Melaye ya faɗa haka karka makin shi. Wanda aka kayar aka murde mai wuya to in ka yi wata lautsala kakka me aka ja kakka jawo shi. Saboda haka Dino Melaye ya faɗi wannan maganar ne a matsayin shi na dan adawa shi ko dan adawa duk abin da kai zai ce ba haka bane amma dai gaskiya ta tabbatar da hakan ne mutanen ƙasa sun tabbatar da hakan ne kowa da yake ƙasar waje ma wanda zai ido a zaben nan ya tabbatar da hakan ne mu abin da muka faɗa wannan mutumin nagartaccen mutum ne ya yi abin da za a gani a ce an yayi an gani an gwada shi saboda rike Legas kawai rike Najeriya ne saboda haka mutumin da ya rike Legas Haka me za ka ce da masu hasashe eh, wato observers da ake cewa masu ido kan zaɓe na ƙasashen waje wasu daga cikin su suke cewa kamar zaben nan akwai 'yan kurakure wuraren gudanar da shi irin ba abu doka ba a wasu wurare haka. To ai ai haka ce zaɓe shi ba hukumar zaɓe ba ne shi zaɓen shi aka yi shi bula amatin in kan ma'aikata wannan hukumar zaɓe ce hukumar zaɓe kuma ma'aikata ba za ta rasa kuskure ba in an yi kuskure a wani gurin ana gyarawa duk magana ake yi ta duk wanda zai yi wani abu ba wanda ya wuce kuskure to wannan kurakurai kaga na na hukuma ne amma shi wanda aka zaba shi na roshi da magana an yi kurakurai ko bai kurakurai ba shi ai magana dai kawai ya ci zabe an zabe shi kuma sun yarda sun yarda shi aka zaba shi ne a gaba alhamdulillah ja gaba shi ne gaba Allah shi ne gaba to yanzu da a ce zaben nan ya muku tangarda haka shi ja gaba ba shi ya mm. samu nasara ba kamar eh. Eh, ku ba za ku kalubalanci batun na'ura da ake cewa ba abu doka da sauransu ba haka kenan kake nufi da kuma kun amince cewa komai ya tafi daidai eh to aka gani um, da na san wannan kan na'urar shine zan yi magana a kanta, amma ni yanzu abin da nake magana zahiri kuma zahirin nan tun kafin a yi zaben nan na gaya maka zaben nan in dai za a yi shi za mu ci insha Allah saboda masu zaben waɗanda za su je su zaben su suke cewa ga wanda suke so to wasu kuma da suke tambaya dauda ka hutu rara suna cewa a tambaye ka shin wai kana duba ne kana yin wani abu ne mai kama da duba ka hango nasara kusan mutanen da kai mawaka haka sai ake ganin kamar suna cin zaɓe ko ko me yake faruwa ne ya wallahi ba wani duba magana ce ake ta yanzu nake maka bayani na ce mu muna aikata muna kusa da talakawa ne talakawa ne suke jin waƙoƙin mu muna amfani da abubuwan da suke faɗa da kuma yanayin yadda suke bi suke cewa ga ra'ayinsu ga ra'ayinsu ra'ayinsu muke bi shi sa muka ɗauki ja gaba saboda haka alhamdulillah yadda muka yi wancan layin haka muka haka muke wannan layin haka muka zo muka kawo aka ce muka kawo shugaban kasa mm, Muhammadu Buhari duk wanda yake yi ya gudu mu ne muka tsaya muka ce tunda talakawa nan suke so nan muke so alhamdulillah haka wannan bola bola Ahmad Tinubu muka zo muka yi wagar jagaba shine gaba Allah shine gaba muka zo muka yi wakar me sai jaga sai kashin muka zo muka yi wakar ko da kuɗi ko furi yanzu gashi Allah ya kawo mu mun yi wakar jagaba ya karba kasa to wannan wani abu ne wanda mutanen kake ji society da kake zama akan shi wanda ni ina zaune a Northwest ne Northwest din nan ƙuru'un da ake samu a Najeriya kaso biyu suna fitowa a nan bangaren ne saboda haka idan na ce na maka hasashe na siyasa musamman na ƙuri'a ya kamata ka rika duba abin saboda abu ne wanda yana tace na tantance niki ba duba bane ba tsafi bane mu dai kullum muna addu'a Allah ya ɗora mu akan daidai. Wai a tarihin rarara kamar 'yan siyasa nawa kai mawaƙa da ba su kai ga gaci ba. To, wallahi <laughs> kai gaskiya na manta na manta na yi wanda na mawaƙa Eh, yawanci gaskiya waɗanda na ma yawanci a cikin ɗari dai to casa'in da tara da rabi wayanda na ma waka Allah ya naura ma kan daidai muna yin nasara saboda haka wani ma idan ya aikata ko ya ci sai dai a kwace amma cin zaben dai ana samun nasara saboda mutanen da suke sauraron mu wata wakan ma masoyan ne suke zuwa su ce su suna so a yi ma wani waka su za su ɗauki nauyi su za su ba da kuɗi a yi masa waka saboda haka yawanci haka muke yi amma dai gaskiya a dan wannan gabar yan shekarun nan na manta da na mawaka aka ce bai ci zabe ba to ko dai a samu tangarda amma dai ban ce babu ba amma na ta na manta gaskiya ko yanzu nan tunawa nake ta yi waye na mawaka waye na mawaka akwai wakar da na yi wakar bindo waccan a aka ta a shekarun baya kuma shi ma ya ci zaben kwacewa kai wannan wakan na dan tana ta saboda ita an dan yi me yake cewa an dan yi adawa sosai a cikin hidimar saboda yana APC kuma aka yi wannan sai ya ci zabi an kwace masa ya ci an kwace ne kuma akwai akwai gwamnan zam eh akwai gwamnan ina gare wannan wannan dai shine nake ganin gaskiya amma dai alhamdulillah mu muna yin addu'a muna kuma bin su wanda ya fito din ya yake da talakawa me alaƙa shi da talakawa kafin musu waƙar saboda mu ba wai abin da zai ba yawa dama abin da zan tambaye ka yanzu ni sai ni dutsen kura na yanke shawarar zan fito takara idan na zo da kuɗi haka na ce ga rarara ga kuɗi ya ya kenan tunda ana cewa idan ai ai ai wa rara ta wuce kuɗi yanzu tun kafin ma yanzu in zama dan gidan shugaban ƙasa na cikin gida na wuce lissafin wai wai in zan ma aka bani kuɗi ai yanzu alhamdulillah mu waka idan zamu yi muna duba nagartanka ne da mutuncinka da kuma ya kuke da talaka su yi wanda zaka mulka ya kuke da shi saboda ni a nan nake samun ladan da zan samu a nan ne nake samun me ya cewa duk wani kwarjini na da wani tunkaho da nake na masoyan nawa wannan abin shi ke bani na masoyan saboda abin da suke so ki samun lada daga wakar da kai wa Tinubu da shugaba Buhari da suka yi sosai ai yanzu idan ka ji yanzu idan ka ji yadda ake yabo ake cewa ana sa albarka ana sa albarka sarara an karbi kasa ai ba karamin abu jin daɗi za ka yi ba saboda su mutanen su ne suke yin kokari suke cewa su ga inda suke so manganin su muke bi mu kuma mu dauka mu waka akai saboda in kai waka masoyin su ne suna jin daɗi suna jin waka suna bi to wannan abin shi ke mun daɗi ba wai a bani kuɗi in waka ba wai me yaka ce waka da za a ba kuɗi kai mutum ya ji shi da shi da matar shi ko da shi da karnan shi kaga ai ba ta da amfani amma wakar da zaka ji wani ya ji ya ce kamar irin ta ita ce waka a lokacin da kai wa shugaba Buhari waka ka ce talaka zai sha jarmiya mm. kuma a mulkin eh, zababban shugaba Bola Ahmad Tinubu eh, me kake tunanin eh, talaka zai sha eh gaskiya me aka ce da talaka da mai hali ma a wannan gwamnatin za a samu tagomashi sosai na farko dai shi ɗan kasuwa ne na biyu yana da yana tarihi na gina tattalin arziki saboda haka inda aka samu wannan musamman munan mutanen arewa da harkar kasuwanci da harkar noma aka samar da aikin yi to ina ganin bola ahmad tinubu ko kuma talakawan najeriya da ma mutanen Najeriya gaba ɗaya sai za su ce gara da suka yi wannan zaben. Ka san zaben da ake cewa gara me ka cewa za ka an ce gara da aka yi. To haka muke fata.